illa ne wa tafiyar sunna kuma cutarwa ne wa tafiyar sunna ba a wajen mai hankali kenan a wajen mai hankali ina magana da masu hankali ne yan uwa musamman ƙadiyyar nan da ta faru yadda nake faɗi cewa in za a ji haushi na abin da ya faru a kan munir adam koza sai na fi kowa jin haushi saboda duk duniyar social media ba wanda ya kai ni bibiyar wa'annan jahilan kai koza ba wanda ya fare masa raddi sai ni alkalwi ni ne na wa koza raddi tun lokacin da ya zauna muƙabala da malam musa asadu sunna duk duniyar social media hadu sunna ni ne na fara masaraddi kuma ni ne na fara bibiyarsa kuma ni ne na sa musu suna jahilan prop saboda haka duk wani wanda zai ji haushi a kan abin da ya faru a bayana yake kowaye ina ƙara maimaitawa kowaye saboda babu wanda ya bibiyi dare ya hana idansa bacci gurin warware shi ba da koza yake harbo su cikin al'umma iri na babu ina ƙara faɗi babu kai koza da ya ji takura haffaɗi ya yi a gidan babasu ya ce ya sani duk karatun da zai yi sai ne masa raddi haka yace yace duk karatun da zai yi ya sani ne alkanawi sai ne masa haka ya faɗi kuma haka yake gaskiya ne ya faɗi kuma na fi kowa sanin illarsa kai na fi kowa sanin rashin cancantarsa ya zamanto malami na fi kowa sani kuma na fi kowa sanin illar da yake wa tafiyar sunna na fi kowa sani ina gaya ma kuma wannan magana da nake faɗi dukkanin masu bibiya sun san kuma haka abin yake haka yake saboda haka in a ji damuwa ne a ji haushi da abin da shek kabiru gombe ya faɗi a kansa to wanda zai ji haushi a bayana yake kuma sanda na ji wannan abu na ji takaici na ji haushi na ji damuwa kuma ban ji daɗi ba amma da na ji abin da ya fara zuwa ƙwaƙwalwata na ce shek kabiru gombe bai san koza ba don inda ya san shi zaton da nake masa na alkhairi da bai faɗi wannan abin a kansa ba kawai abin da ya zo kwakwalwa ta kenan inda ya san kowaye shi to da bai faɗi wannan abin a kansa ba saboda ba yadda za a yi ya ƙarar da rayuwarsa shekara nawa tun yana saurayi yana ɗan agaji sai a kan wani jahili daga cikin jahilan prom a ce duk ya zo ya wargatsa wannan abin da ya yi zai yi wahala zai yi wahala cikin minti biyar kuma me zai samu a wajen koza in ya faɗi me zai samu akwai wani jahili ma da na gani wai da sunan sunna wai abin da yake nema shine yan bid'a su yabe shi ya kamata mu ringa magana da ƙwaƙwalwa da hankali ba mu zamanto kamar dabbobi ba har kabir gwamba za ka ce wai yana so yan bid'a su yabe shi shi yasa wai ya yi wa wai koza wannan maganar hankali ba zai ɗauka ba hankali ba zai ɗauka ba kuma na faɗi da na ji maganan na ji damuwa na ji takaici ban ji daɗi ba amma abin da ya fara zuwa kaina shine Sheikh Kabiru Gombe bai san koza ba bai san waye shi ba baya bibiyarsa bai san illar da yake yi cikin al'umma ba bai san cewa tantirin jahili ba ne allah kawai abin da na kawo kenan ganin da nake masa yanda ya yi hidima wa tafiyar sunna in ya sani ba zai zo kan wani yaro ya zo ya zubar da duk abin da ya a cikin shekaru ba to da na ji ban ji daɗi ba kuma ni ina da hanyar da zan isar da saƙo wa shek kabiru gombe ina da hanyar da zan isar da saƙo na ɗau na kirawo ɗaya daga cikin wanda ba sai na faɗi sunansa ba na ɗau waya ne kiransa muka gaisa shi ma yana tare yana aikin hajji ce wani abu ya faru ce ban ji daɗi ba na ce shek bai san waye wannan yaron ba na ce kuskure ne musamman a ce da wa'yansu miyagu wa'yansu jahilai ma suke jiran ku taka ruwa su ce kun da ƙura wa'yansu wawaye wa'yansu karnuka da sunan sunna ana ce irin wa'annan abe baɗan a rinda nisanta su a ya ce ai abu ne wanda gwamnati ta haɗa cewa akwai 'yan ɗariƙa akwai ahalus sunna ba ahalus sunna ne suke jagorori a abin da har suke da damar sawa ne da rashin sawa ne ba na ce na fahimci haka ya ce to da haka tsara abin aka yi gwamnati ce ta tsara na ce fa gabatar da shi fa ba wani illa ba ne na ce ba wani illa ba ne amma akwai kalaman da shaki ya yi amfani da su a kansa wanda kuskure ne kuma ya ce ya fahimta na ce ba wai gabatar da shi shi ne wannan ba kuma na ce abin da nake kyautata wa shek zato shine bai san waye shi ba kuma daga ƙarshe da na bibi diddigi ta wajen waɗansu sai na ji ashe bai ma san shi ba kawai a'a wa'insu ne a wajen suka gabatar da shi suka ce shi ne kaza shi ne kaza hatta yadda za ka san ma cewa shek ma bai ma san waye shi ba ai shek ya ce kuma shugaba na wani cibiya na wace cibiya ne ko zai yake shugabanci wace cibiya ce munir ko zai yake shugabanci kaga babu ita ba wata cibiya da yake shugaba a ciki to shi yasa yana ce ni in zo in sa kyamara ina kuma da hanyar da zan bi ta ƙasa saboda so nake yi malaman nan namu su gyara in sun yi kuskure gobe kassi ba wai in kaɗa su jeji kawai in zo kana yaro ka zo kana ci musu mutunci shi yasa na bada misali da abin da ya faru tsakanin ni da Dr. Idris a fejin isha fm da malam tanko na ba da wannan a matsayin misali ai ba wanda ya san abin ya faru kuma ba wanda ya ji na yi magana a lokacin da abin ya faru wanda ƙarshe dakta mani ya ringa atakin cewa na ba kan topic saboda a'a yanda shi malam tanko yi masa ai mu'amala amma daga cikin wayannan kaji wayanda suka biyo suka ce a'a ai dakta yayi attacking din alkanawi akan malamin bid'a yana bayan malamin bid'a sannan kuma daga ciki kafin a tashi daga topic din su wayanda suke yan ɗarikar suka zo suka tabbatar da abin da na faɗi shine daidai kuma topic ne amma ka taba ji wani yayi ai magana ka taba ji wani yayi magana ko ni din saboda me kallon da nake wa dakta kallon dan adam ba kallon mala'ika ba kuma abin na ji takaici a zuciyata a lokacin na ji damuwa ban ji daɗi ba saboda ina ganin malamin sunna ai kamata ya goyi bayana yaya zai goyi bayan ɗan bida'a har ya ringa atakin ɗina wanda duk ta yadda na tsallake saboda na san babba ne na san yadda nake yin magana da manya saboda malam tanko zai iya laɓewa akan na yi masa rashin kunya amma daga ciki dakta kalaman da ya ringa amfani da su wai in za mu magana da manya mu ringa ai sanin abin da za mu ringa wannan wannan ba yaro ba ne kaza kaza na ji damuwa a raina amma har aka tashi in banda na bada misali kaji na ce ai dakta kaza ya goyi bayan dan bid'a ai yanzu shi kaza kaza ka taba ji shi yasa ku zamanto masu hankali da tunani da karatu shine amfanin karatu in kana da hanya da za ka yi wa shek kabiru gwamba gyara to ba shi halatta ka zo ka sa kyamara sai kai masa raddi ba shi da wannan kuma ba riba zai haifar ba ai so muke ya gyara saboda ba za mu iya kore shi daga cikin tafiyar sunnan ba Ka yi kaɗan na yi kaɗan sun yi kaɗan su kore shi daga cikin tafiyar sunnar ba mai iya fitar da shi to in ya kuskure yaya za a yi a gyara saboda gaba kai ya fada irin wannan haka shine hanyar hankali da tunani da karatu amma kana ma da hanyar da kowani da yake da alaka da shi kana da hanyar da za ka bi a ce a'a malam abin da ka faɗi a nan kuskure ne ba daidai ba ne to ba shi halatta ka zo ka ce za ka sake mara ma sai kai masa raddi shi yasa ko bayanin da na yi ni jiya ni ba raddi ni ne masa ba kuma na faɗi na fi kowa damuwa kuma na fi kowa cancantar na damu saboda duk duniyar social media ba wanda ya fare masa raddi irina babu kakab kuma ba wanda ya san jahilcinsa da muninsa a tafiyar al'umma irina babu don ko tari ya yi munir ko in yi tari zan iya fassara ma abin da yake nufi a cikin tarin saboda ƙara'in da nake da su na bibiyarsa da nake yi ka gani zan fi kowa damuwa to amma damuwar da na shiga saboda malam ya faɗi abin da yake ba haka ba shi kenan kawai sai in manta da ka'ida ta nagarta ta hankali ta ilimi kawai sai in zo in sa kyamara sai in yi postin sai in ci mutuncinsa sai in rushe duk abin da ya na cikin tafiyar sunna ba wanda zai yi wannan sai khawariji, khawarij eh, khariji shi zai wannan wanda bai san manhajin ahalus sunna akan me ya ginu ba ka duba cikin majmu'ul fatawa inda za ka ji shekul Islam Ibn taimiyya yana kawowa ya kawo wa'insu da daga cikin magabata ya ce sun aikata bid'a ma amma wannan baya sa ya cire su a cikin ahlus sunnar kuma ya faɗi ya ce bid'a suka aikata amma wannan baya zuba musu da kima baya rushe alkhairan da suka yi in mutum bai yi kuskure ba shi mala'ika ne shi kuma yanda ai na faɗi kowane jahili sai ya sa kyamara kowane wawa wanda bai ma san tarbiyyar ilimi ba bai san yanda ma ake karanta ilimi ba bai ma karanta ba shi ai neman yardar yan bida'a yake ai yayi maja da su ai yanzu sun haɗe kai ai an yi kaza kuma malamin nan in baka yaba masa ba kai dai baka yi saka soke shi ba shi ba mala'ika ba ne, in baka yaba masa ba kai yana daga cikin wayanda ka duba kaga kabiyar Dr. Idris ka duba kaga kabiyar Dr. Idris ta iyaka na abudun nan da aka yi ya fito ya goyi bayan dakta ai tare da cewa a ciki akwai malaman da su ba su goyi da bayansa ba ai sun fito suka yi bayani ai kaza amma shi haka ya goyi bayansa kawai shikenan sai dai mu to marasa tarbiyya kuma wai wannan shine ilimi shine kishin sunna wallahi wannan ba ilimi bane kuma wallahi ba kishin sunna bane kawai wawanci ne da rashin tarbiyya kawai ni kawai abin da ni na lura da shi kenan yanzu tsaya ka ga in sama misali wani tantirin jahili ba shi da wani abu da yake a social media in banda zagin wa'annan malaman kuma shi bai yi kwatankwacin ko rabin rabin irin abin da suka yi ba shi bai ba bai yi ba totally bai ba amma shi ma yana da ɗalibai wawaye masu kishin suna karya. da in ya zauna ya ci mutuncinsu ya zage su ya ƙila ya yi ƙoƙarin badda asu ma amma wallahi muƙaddima ma bai iya ba muƙaddima bai iya ba kaga akwai takaici shigo da irin waɗannan jahilan tafiya sunna akwai takaici kuma ba za su haifar da ɗa mai ido a tafiyar sunan ba barna za su irin wannan zage-zagen da cin mutuncin da ƙoƙarin fitar da manya-manyan malama daga cikin tafiyar sunna ba gyara zai kawo ba in kai ka fitar da su wani ya fitar da kai to waye zai saura a ciki waye zai saura a ciki waye ahli sunna din kuma yau kila zaka koya wa wani ɗalibinka a goban ya tashi kai zewa haka ne ai yanda wa'ansu suke cewa ko wani mawaki ke cewa yace ma rimayata kulla yaumin Falan sadda ko shadda sa'iduhu ramani wa kam allamtuhu nazma alqawafi falamma qala qafiyatan hajani kana koya wa mutum harbi ne in ya tashi ya harbe ka haka shine kuma shine sunnan rayuwa yasa lalle lalle mu gyara lalle lalle mu gyara malamanmu ba mala'iku ba ne malamanmu ba ma'asumai ba ne malamanmu masu kuskure in sun yi kuskure to za mu ba hanyar da ta dace ne mu gyara musu eh za mu ba hanyar da ta dace mu gyara musu wanda kuma ni na faɗi ba wanda zai kai ni jin haushi ba wanda zai kai ni damuwa don ba wanda ya kai ni sanin su ba wanda ya kai ni bibiyar ba wanda ya san illarsu cikin al'umma iri na. amma damuwa ta da na yi da na cewa an yabe shi sai kuma in zama wawa sai in zama jahili sai in yi hauka sai in yi rashin tarbiyya eh wannan ba daidai ba ne wannan shi ne zancen gaskiya haka mu suke dole ne mu ringa musu kallon 'yan adam masu kuskure ne in sun yi kuskuren yaya za a yi mu gyara musu sai a samu ci gaba tsarin sa muku wannan jahilin wallahi mukaddima bai iya ba wallahi amma yau zaka ga ya sa kyamara yana zagin malaman sunna shi bai sunna komai ba kuma ba abin da kai ba wanda zai zama ɗalibin su wallahi sai jahili tsarin dan sa muku shi na bibiye shi har ganin wani nan zama da aka yi da shi ne wai akan kungiya da kungiyanci wanda sai kaga mas'alar mas'ala ce wacce take kawai haƙiƙa sai ka yi mu'amala da mutum za ka gane saboda akan samu wani yana cikin ƙungiyar amma shi baya ƙungiyancin wani kuma baya cikin ƙungiyar yana shi cewa ai shi ƙungiyanci ma haramun ne bid'a ne amma ya fi kowa ƙungiyancin kuma dukkanin wani abu da ya shafi nasa to shi shine daidai wanda ba nasa ba ba daidai ba ne kuma in yana da malami malaminsa duk abin da zai faɗi daidai ne baya ƙungiyar fa, yana ma ya ƙasa in kuma wani ya faɗi zai wa wancan raddi amma malaminsa in ya faɗi ba zai masa raddi ba kuma baya cikin ƙungiyar cin yasa irin wannan jahilan dole sai mun fito muna haska su al'umma eh muna haska su al'umma saboda mu za a bari da wahala nan gaba mu za a bari da wahala nan gaba kowane jahili wawa sai ya sa kyamara saboda kawai data tana arha saboda yana da waya sai ya zama malami shikenan yu su kuma irin wawaye daga cikin mabiya abin da suka ɗauka kawai a'a wane yayi wa wane raddi wane ya ci mutuncin wane da wato wannan shine goga a tafiya sunna a'a shine wawa dai shine wawa dan so ake a gyara ba so ake a kora mutum jeji ba Allah ya sa mu dace tsayan dan sa muku kuji wallahi muqaddima bai iya ba tantirin jahili ne tantirin jahili ne muqaddima bai iya ba haka kuma suke ga sunan da yawa kawai jama'a ne mabiya ne su ba karatu suke ba ba karatu suke ba kawai kawai su abinda suka ɗauka irin wannan shirman da hayaniya shine sunna shine ilimi shine kishin sunna kuma wawanci ne kuma jahilci ne Allah ya samu dace wallahi tsaya ku ji insa na hamadahu yake cewa na bibiye shi wajen kilif ɗinsa guda goma na bibiya na hamadahu yake cewa saboda yake jahili ne haka yake zaton ake faɗi tsaya kuma ku ji za a sa muku ku ji shi kaji na hamadahu ko kaji na hamadahu na hamadahu haka yake faɗi duk na bibiya to wannan yanzu sai ya zo ya yi ai magana ya ci mutuncin wani malami na sunna saboda malamin ya yi kuskure ya yi ƙoƙarin fitar da shi ma daga cikin sunnar na hamadahu kun ga kayan da ya sa ko to tsaya in ƙara sawa ai ku ji wani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

na hamadahu haka kawai shi a jahilcinsa haka ake cewa muƙaddima ma baka iya ba muƙaddima ma bai iya ba amma haka zai zauna kila in wani malami ya yi wani kuskure ya zo ya ci mutuncinsa ya nuna shi ba ma a hali sunan ba Shi a hali sunna shi bai ma fahimci sunna ba wancan malamin shi ne a ya fahimci sunna amma muqaddima ma bai iya ba jahili gashi inna nahmaduhu wa nasta'inuhu kun ga na sa muku guda nawa guda hudu duk kaya daban-daban to ga wani ma kaji ko na hamadahu kawai haka ya iya faɗi nawa kenan ɗaya biyu uku hudu biyar ko to ga ma na shida duk kaya بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين نحمده شدكو توغانا بكوي إن الحمد لله نحمده ونستعين كاجي haka kawai ya iya faɗi na hamadahu haka ya iya faɗi to yanzu dan Allah irin wa'annan ne za su ringa yin magana akwai ire-irensu suna nan da yawa inda wallahi mai shi bai fahimci ma sun ba bai karanci sun ba kawai shi wani a ya iya buɗe littafi ya ja ya fassara ya naɗa kansa a malam ya tara wawaye waɗanda suke kishin sunna bisa jahilci kawai daga wannan ya sai ya sa kyamara sai ya abin da zai sai ya posting sai ya zagi malam kawai shi kenan Allah ya samu dace tsayin sa tsayin sa wannan tsayin sa nan kira wallahi suna nan da yawa suna nan da yawa kisa to irin wa'annan ire-iren wa'annan jahilan cutarwa ne a tafiya suna suna nan akwai wani wanda aka ce wa ya fahimci sunna shi ma wai ya fahimci sunna wani dan wannan aka sa masa kalmar fahimta sunna a baki cewa ai ya fahimci sunna wani wanda yake wannan libya aka sa masa fahimtar sunna shi ma a baki tantirin jahili shi ma haka za ka ji yana magana cikin lamarin sunna to in ka fahimci sunna sai ka je ka yi karatun sunnar ai sai ka je ka karanci sunnar to irin waɗannan gurɓatattu wawaye marasa tarbiyya cikin tafiyar sunna ba za su haifar da ɗaya mai ido ba ba za su haifar da ɗa mai ido ba ba za su janyo ci gaba cikin tafiyar sunna ba dole mu gaya wa al'umma gaskiya ba a kishin sunna ta haka sa'annan in wani malami daga cikin malaman sunna ya yi kuskure ba zuwa ake a rushe shi a nuna shi kwata-kwata ma ba halin sunnan ba ne ba a haka wannan manhaji ne na khawarij in kuma ya kuskure manhaji na halin sunna kana da hanyar da za ka yi masa gyara yi masa gyara ai na faɗi ni ina daga cikin wanda ban gamsu da abin da shaƙayye ba kuma ban ji daɗi ba kuma in wani zai ji haushi to a bayan alkanawi ne amma saboda ni ba wawa bane kai in zo in masa raddi ma na maganar ina da hanyar da zan bi kuma na bi ba daidai bane shi annabi ne mala'ika ne shi shi ba mala'ika bane alkhairai nawa ne da shi cikin sunnar amma nan baka gani ba kuskuren kawai ka hango Allah madaukakin sarki ya samu dace to irin ire-iren waɗannan jahilan suna da yawa cikin tafiye suna da yawa cikin tafiyar sunna suna da yawa ce sa ya rage ga ya rage ga mabiya sunna ku tashi ku je ku yi karatu ba a sunna da haka irin wayannan wawayen da irin zage-zagen da suke da rashin tarbiyya kada ka ɗauka shi ne sunna wallah ba shi ba ne. kuma ka ji mutum saboda kana kallon cewa wani yana kan bid'a wani abin da yake shirka ne kana ayyana sunansa kana ce masa mushriki wannan duk wawanci ne duk wawanci ne kuma ire-iren waɗannan ma jahilai ire-iren su koza ai jahilai ne wallahi koza wallahi sun matallahi tantirin jahili ne ina ma ya ma fahimci addinin ina ma ya fahimci tawilin da har zai iya rarrabe shirka da ba shirka ba ire-iren wa'annan Allah maraukacin sarki ya sa mu dace shi yasa lallai sai mun tashi lallai sai mun tashi ga wani dan uwana ga yayi kira assalamu alaikum warahmatullah alhamdulillah barakatuh wala kawani da fata ana lafiya wallahi alhamdulillah shek sanda zuwa lafiya alhamdulillah ya ibada an yi sallah lafiya a ah, lafiya lau alhamdulillah ta gudun mu masha Allah ai na ga kolin ɗinka ko ka kira ne shi eh haka ne okay eh na kira shi eh sosai na amshe. nace nace yana da kyau ka a koya mutane ba ma juna uzuri musamman irin wannan yanayi da muke ciki saboda abin da na fahimta da maluman mu gaskiya ni kai na malam kabiru ya zo nan kamar mun zo mun tattauna da shi musamman ni ma na je muka tattauna da shi ba mu shawarwari hmm. wato abin da na fahimta ga maluman ahlus sunna mutane ne masu saukin kai kuma mutane ne masu daraja mutum suna wato ganin girma da kimanta mutum ba sa walakanta mutum ko da ma ina ɗauka ko da ma mukaddara ma san shi amma irin wannan yanayi bai kamata ya walakanta shi ba misali tun da ba wannan aka zo yi ba ni abin da na fahimta kenan kuma kamar da ka faɗa akwai yan uwa da suke cewa abu ne da gwamnati take haɗawa to tun da kuma abu ne da ake da alaka da ibada wannan ababi ta mu'amala ba laifin an musa mu'amala mai kyau wanda a lokacin abin da ake bukata kenan kaga shi zamanto wasu kuma su da yake ba su mu'amala da ire ire irin wayannan maluman ba za su iya fahimtar su ba ta kaman kai ne naga ka fahimce shi saboda kana mu'amala da shi wato mutane ne masu saukin kai sosai muna mu'amala na ni yanda ni na fahimce shi in ya san waye koza to ba zai faɗa abin da ya faɗi a kansa ba kawai ni abin da na ɗauka kenan alal akal in hakki ah, ne a gabatar da shi ai ka san daga ciki zancen shi eh. abin da yake cewa yace yana da ko kafa ma wanda yake yada alkhairai ina jin idan ban wannan ba eh. tunan kaga ko za ai sharri ke ai yadawa bid'a ke yadawa ai eh, haka ne kam yawa to kaga kawai ne abin da na fahimta yadda nake kallo kawai shek bai san shi ba kuma ka san wani abu wannan shine akrab dan shek kabiru gombe ko wallahi rike waya ma bai cika ai ya rike ai waya ba bai cika ma eh, rike waya ba wallahi bai cika ma ya rike to kawai baya bibiya bai san shi ba kawai abin da ni na dauka kenan gaskiya kuma wannan shine akrab kam gaskiya haka ne mu ma kaddara ya san shi sai haka ya yi kuskure sai yake nuna cewa mu ringa fitowa muna cin mutuncinsa akwai wani postin da na gani ya yi cewa wai ai daman yaban yan bida'a wai yake nema duk ina ganin postin din ne wawaye da suke irin wannan <laughs> wallahi kam gaskiya ka akwai matsala ba <laughs> shek dole kana ji tafiya sunna dole eh. in dai ba tafiya ta hawarijanci ba tafiya sunna dole in mutum ya yi kuskure kaga ya yi kuskure a sura aikin to uzuri ake bashi mahamal ake ɗaukar abin sai a bashi wani ma'amali ne kai gaskiya kila ko kaza abin da ni ma nake so haka ne haka ne to amma yanzu idan za a ce ba zai yi uzuri ba kawai shikenan daga na ga a nan nan fa na kawo abin a ya faru a kaina tare da ni da eh, dakta a nan isha fm eh. kenan eh, kawai wannan sai ya dauke ni in ce ai dakta ya goyi bayan dan bid'a dan haka kaza kaza sai in zo in ah. sa mu dace Sheikh sai da addu'a wala kawai dai Allah ne ya jarrabe mu da jahilai a cikin tafiyar sai haƙuri gaskiya wannan haka ne ka akwai eh. jahilci kan gaskiya wasu suna ta zaba fa abin ma kai ka eh. ce ma yayi wani abu na haramun ko shirka yi aikata wallahi amin Allah ya sa mu dace eh kawai dai jahilai ne suka yi yawa assalamu alaikum wa alaikum salam na barka da wa muke magana na'am assalamu alaikum to assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da wa muke magana dan uwa Ah, karama kallau kana magana da malam abdullahi salu daga jihar lagos to malam abdullahi salu muna jin ka alayin sallah lafiya alhamdulillah wato a karama kallau gaskiya da ta faru wato akan yabo da wato malam kabir gambe wa munir koza gaskiya abin da bai yi ba gaskiya saboda mu muke bin kartukan kuma malam kuma muke bin karatukan su su mu kuza da su abul fatai da sauransu mu muna ganin abubuwan da wato barnar da bargazar da suke wannan bayan Allah mm. amma ni abin da ya bani mamaki nake ganin ah kishin mm. malam kabiru gumba shi baya kallon abubuwan da wannan suke ne na wato bata addini har da zai tashi yi wannan yabo ga wannan bawan Allah to ni dai gaskiya da naga wannan kariyar na tabbatar cewa shi wato ainihin mutum ne mai kuskure ne ko mai laifi to duk da wannan abin ya faru malam sai a samu jama'ar da ya kasance za su iya mai magana ko kuma a wato faɗakar da shi ta hanyar da zai fahimci jin cewa wannan abin kuskure ne amma zuwa kafa bidiyo wasu malamai na ji wannan shi ma ya kafa bidiyo wannan na eh, almajirin dutsen tanshin da shi ma ya kafa bidiyo jiya eh, sai zage-zage eh, ke san wani abu da ke faruwa ne malam yawwa kaga assalamu alaikum alaikum salam ka san shi kabiru gombe da kishin sunna ko na'am a ina yi ma tambaya ne ka san shi da kishin sunna na san shi da kishin sunna sosai kabir gombe ka san shi da da'awa akan sunna haka ne wannan malin tabbas dala idan ka ga wani abu ya bayyana gare shi na saɓanin haka da Allah a ilimi a hankalce wani zato za ka yi masa eh gaskiya zan mai zato na alkhairi saboda mutum ne shi zai iya kuskure yawwa to kana ji wannan abin da ka faɗi to haka shine tafiyar sunna kuma haka shine muke kiran al'umma a kai kaga yadda ai na faɗi ni ban fito na yi magana a kan abin ba saboda ni <laughs> ni na bi ta ƙasa kuma na ba da saƙo kuma na san saƙo zai kai shek kuma na yi imani yadda wanda ya sauka ya faɗi na yi mu'amala da shek na san shi wallahi mutum ne wanda ke san ɗalibai wanda ke jan ɗalibai wanda ke buɗe zuciyarsa ya karɓi shawara a wajen ɗalibai na yi mu'amala da shi shi yasa ni in zo ma in sa kyamara ma don ina ganin abin da ya ba daidai ba ne kuskure ne a hankalce ma ballantana a ilimance gaskiya gaskiya malam kawai abin da amma haka zaka ga akwai masu zagi akwai wa'insu ina wai gani cewa wai ai wai yaban yan bid'a ma yake nema wai damun so yake wai ya burge Allah dai ya samu dace Allah ya sa su gane amin malam Allah Allah Allah ya bi musu kurakuran sa Allah ya sa amin amin amin Allah eh Allah ya samu dace assalamu alaikum ai ko zakaran ko lau na'am Sheikh barka dai eh, abbas ya agarba kallah daga bauchi Malam abbas daga bauchi barka da zuwa ka san sanin mallam. Allah ya sa mu dace Abu malam wato malam na ji daɗin wa'annan maganganu da Allah ya sa ka samu ka fito da su. Na'am. Magana da gaskiya shi ne. ni ina jin tsoro a wasu daga cikin malamar suna kamar ba Allah ne a gaban su ba sorry to say ku ya ku ya ku malam yau a ce dan uwanka Allah suna zaman da kuke da shi kai kawai kamar waye su bi kuma dawa'ir kana zama kamar ka dana man farko ne yaushe zai fada ciki kai wup Allah ya samu dace kai wup ka dauko ma wup dan ka kaskantar da shi a idan jama'a dai ka cewa wannan ba ma malami bane da ya kamata a saware shi Allah kake nufi ko kuma kanka kake nufi Allah kake da fata ruwa da kake a gaban mutane kake cewa kana musu nasiha ko karantarwa Allah kake da fata ko kanka kake da fata me yasa zai zama to damuwan wasu daga cikin malaman ahlus sunna shine a ce dai dan uwan su ahlus sunna ya gaza a wallahi mun Allah Allah suke masi su Allah Allah suke ya za ka wai a ce maka yau abinda za ka yi kira mutum a waya ka ji na bakin sa ka ji mai sa ka ji mai uzurinsa ka ji mai sa abinda za ka yi kira mutum a waya ka ce masa wane ka ce kaza na ka ce kaza me ya faru kai haka ka bani hanzarin ka in ji in abu ne wanda yake karbabbe shi kenan in ce to ka gabatar da shi kamar haka don mutane su gane in ba abu ne karbabbe nuka nasiha ce ka fito ga kanka ka ne da wannan ina ganin kamar wannan shine mutum mai ikhlasi sannan kuma musamman mutanen nan da suke wagana wai ba kungiya ba kungiya su ma sukan fake su je su yi kungiyancin su na kungiya ba sai ka sa kanka suna kungiya ba ma da ma ka rika ganin cewa ba wani wanda yake kan daidai sai kai ai wannan kungiyanci ka daura a kanka Allah ya sa mu dace. To malam wannan wannan abun yana zama ya zama mana fitina a cikin tafiya da sunna ana so a tarbiyantar da wasu ɗalibai akan rashin tarbiyya da rashin yawan mutane. da rashin ɗabi'a da mu'amala na munazara da saɓani ya za a idan ina saɓani da kai sai zan to kawai gaya na shine in ci maka mutunci fi lai mana abinda za a yi gyarawa abinda zan iya kiran ka a waya mu yi tattauna abin da don a warware shi daga ba sai zama manufan shi ne sai an ƙasƙantar da malam ya nuna cewa bai kai ba <laughs> fi lai wannan abin da ake wa aiki ko kuma wa kai ake aiki shek Allah ya shirye su Allah ya sa su gane masu a shek wallahi kana ji wallahi mu ma muna jin bacin ran kuma ka san wani abu wanda wai bahaushe ke sa wai gwano baya jin warin jikinsa yanda kake kallon dan yanda kake kallon dan uwanka baka kallon kanka to haka in wani ya sa ido kai ma zai ganka haka ne haka ne wallahi ma eh ni wallahi kana wallahi abinda shek Kabiru Gombe yayi ban ji daɗi ba wallahi kuma ni in a ce akwai wanda shek idan akwai wanda zai fi kowa rashin jin daɗi ni ne don ina ƙara maimaita duk duniyar social media ba wanda ya san koza irina kuma shi ma kozan ya faɗi ya sani kuma ba wanda ya san jumlar da ce wa al'umma irina to amma dan na ji haushi shi kenan kiman malamin sai ya zube sai in ci masa mutunci ina da hanyar da zan gyara ta ƙasa kawai sai in zo in tozarta shi shine kawai shine na shi shine na iya wasu su masu kan kuku an malam malam wala an malam an malam wallahi an eh tabbas wannan abin shine cutarwa su jahilai aka koro mana cikin tafiyar suna wallahi sai dai addu'a kawai ke sa ya rage ga mabiya su tashi su yi karatu assalamu alaikum wa alaikum salam barka da aiki na barka da ya gida ya ibada ji Allah ya saka da kadi amin amin Allah ya tabbatar da mu ka hanya mu dace Allah ya mana haka amin ina ganin mutane a ce yau ka ayi abu kirki guda ɗari sai a ce an sami wani abu kwaya ɗaya wanda ma bai ma kai ba kuma baka san manufar mutumin nan ba menene ka tambaye shi ka ji dalili ka san menene kamar kai da misali da kake faɗa kaga abin ya gaskiya ne kai abin ya fi damu fiye da kowa domin kai kake tattauna da mutanen nan gaskiya ne duk wani wanda zai zo ya ce wai ya san su to wallahi a baya na ne gaskiya ne wallahi sabida kai muka duk wa'anda suke wannan maganganun wallahi wa'annan masu surutun wallahi ba su iya zama da wa'annan din da ake ake wannan maganganun suke wannan maganganun to kuma yanzu ka duba gani shi wanda yi wannan magana shi malam shi shi kabir gombe misali sai da ya zama fa ya riga ma har wani gunki-gunki suke mai da shi su mai da menene suna babbatanci a gare shi yanzu akwai wanda ma zai iya daukar ma ɗawainiyar ma da ya dauka a baya wanda wurin kada sunna ka duba fa abin da menene baya yi ka duba wannan irin gumurzu ne ba a yi da shi ba wanda irin neman daukar ran shi ma duk ba yi ba duk wa'annan tun lokacin baya ma ba kyamara amma yanzu saboda kowa yana da yanci ya fito ya faɗa abin da ya ga dama kaga mutum bai kai ya kawo ba ya zo yana tsagi malamin sunna mala abin ba kin gani shi jahilci ne da rashin fahimtar menene sunna ma jahilci ne ke damun su jahilci ne dan mutum ka fahimci sunna fahimta ta karatu to in malami yayi kuskure <laughs> babu yadda za a yi ka zo ka tozarta shi ko ka zo kana kausasa abubuwa a kansa saboda yayi kuskure to shi mala'ika ne shi ba mala'ika ba ne ba kuma wani da kuskure gaskiya Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum ina kusa ma tashi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam ya shek shek ina wuni ina gaja an wuni lafiya malam rabiu ya gida lafiya alhamdulillah wallahi malam ya kokari wallahi alhamdulillah to wallahi malam alhamdulillah wallahi yayi kyau sosai wannan fitowa da kai saboda wato abin da ya riga yanzu addinin sunna ahlu sunna wallahi dalibai da mabiya eh, da ɗaliban ilimi wallahi sun shiga cikin wani munan yanayi wanda yanzu kamar yadda kasan san siyasa haka suka mai da abu kowa da fatin shi wallahi in dai kai ba dan fatin nan bane kawai to shikenan duk abin da kai kana yin kuskure jira ma aiki kai kuskure abu to a yada kuma alhalin cewa su waɗanda suke wannan fati din da suke wannan suke wannan jiran dakon abin da yake gindin su gashi nan dumu-dumu ba wanda ya fito magana a kai saboda ana masala ana duba masala sunna da addini amma tunda su ba addinin bane ko suna a gaban su wani abu yana faruwa sai su fito su nuna su ne sunna abin da Sheik kabir gombe ya faru ya faru kuma babu ni na tabbata har ga Allah babu wani ahalu sunna wanda ya ji daɗin wani abu to waye ma zai ma ji daɗi Sheik. ai a hankalce babu wanda zai ji daɗin abin da ya faru ai in dai yana bibiyar koza ba eh ba wanda ya wannan kuma musamman ma rashin jin daɗin ma ni ba wanda zai kai ni jin rashin jin daɗi ni ɗin saboda ni na san koza ni na fi kowa bibiyarsa sai in ƙi bacci a kansa saboda ya yaɗa wani sharri da guba cikin al'umma don na warware ni na fi kowa saninsa to amma saboda na ji damuwa saboda na wannan kenan wancan malami da alkhairin da ya yi duk wannan jajircewa da yawa sunna ni ban yi irin wanda ya ba ko rabin rabin kai hanyar mata yi ban kama ba ba kawai sai in zo in sa in ci masa mutunci saboda su sun samu wata kafa wata hmm, wata kafa wanda ita ce yanzu ita ce sunna duk wanda yake cikin wannan kafar su ne ahlus sunna duk wanda ba cikin wannan kafar ba ahlus sunna bane sannan kuma su wa'annan da suke zuwa suke kafe hoto suke wa'annan maganganun yanzu dan girman Allah malam lokacin da Sheikh Kabiru Gombe ya fito yake yakan yan bid'a a lokacin da ba wanda ya isa ya fito magana wayannan wayannan dinnan shi mutumin nan shi wannan mutum babban asalin yan bid'a nan a cikin wani gari yake wa yake jin magana shi yanzu duk littattafan nan da ake fitowa ake karantawa akan wayannan yan bidiya a gurin malam Kabiru gombe aka fara jinsu su Ah, a wala ya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to a wancan lokacin ya suke da su da shi asalin jagora da su din da na can da na can din jagororin da ɗaliban na can da na can har da shi wanda ka saka din nan ina suke bilalazi wani ma a lokacin ma wani ma yake da ya iya muryarsa jahilin nan zaka ce ai ko mukaddima shi bai iya ba na hamadahu zaka ce na hamadahu tantirin jahili ne ba an baka kujera ka zauna kuma da ma malam irin wa'annan mutanen nema suke su samu wata 'yar makafa su makale su bude tuta a gurin su zama wasu malamai daban yanzu samun lokaci da kujera da aka bashi a wani guri shi ne fa na amadu ya zama malami ba Lai <laughs> kai, to eh, su kuma wa'annan mutane inda za ka fito ka yi magana akan izala shi kenan yanzu kai ne hannun sunna akwai gyara gaskiya to su yanzu waɗanda suke magana malam akan cewa kungiya kungiyanci malam da girman Allah menene kungiya me kungiyanci a ai kana ji ai kada ka ba mu topic eh kada ka ba mu topic <laughs> eh na kai kai bashi akan wannan dai ai magana kar ka ba mu topic wani sabon topic ni yanzu da wanda ke sukan kungiyancin ma kana ji da wanda ke sukan kungiyancin da wanda yake ni duk ba damuwa na bane kuma wanda yake sukan kungiyancin fahimtar sani kila yana ganin cewa takan haifar da kaza kila shi ma wanda yake yakan ga cewa kila ko za ta kawo masa maslaha kaza da haka wannan ni ban dauke shi wani sabani ba amma kawai abin da na yarda da shi kuma nake gani akwai wanda yana cikin kungiyar amma wannan kungiyancin baya ɗibarsa akwai kuma wanda yakan soki kungiyancin ma amma wannan akwai wanda shi yakan soki kungiyancin amma ya fi kowa yin kungiyancin ma duk suna nan da yawa eh duk suna nan da yawa akwai wani bawan Allah yanzu akwai wani eh, bawan Allah yanzu da ya ma ai eh da zai ka eh, ba wannan mazancin ma afwan ce eh, eh wato wayannan mutane malam da suke fitowa suke magana akan wannan abin da ya faru Allah dai ya akwai wani mutum da na ce mana akwai wani mutum da wanda ya fito ya nuna cewa malam kabiru gombe ya yi daidai akan wannan abun da ya fara sannan kuma shi malam kabiru gombe ya fito ya ce ya san kabiru ko ya san wannan ko ah. har da ya fito magana akan shi ai ai ai ai yanda za ka san ai bai san shi ba da ya ce ma shugaba na wata cibiya ai ba shugaba ba ne nan nawa shi wannan kawai irin kana ji yanda ni na ɗauka gabatarwa ake yi tunda shi yake gabatarwa su za a zo ta gefe a ce a ce masa ga wani a gabatar da shi shine kaza shine kaza kawai shi ma ya dauka kawai abin da ni ya dauka kenan amma bai san shi ba baya bibiyar sa kawai shine abin da ni ne aizatu Allah ya samu dace kuma akwai aikin haji ne akwai wani aikin haji da malam Kabiru Gombe bai gabatar da wani dan bid'a ba yanzu yanzu kaman kaman kaman shehun su gaba daya ai malam ya sha gabatar da shi Allah ya samu kuma dan shehu <laughs> Allah ya samu shehu shek ga wayansu suna kira Allah ya samu dace Allah ya shirye su amma dai gaskiya amma gaskiya akwai gyara shi yasa mabiya sunna wayanda ba sa karatu eh, suke kishi sunna da jahilci to su za a ruda amma dukkanin wanda yake yi bisa ilimi eh, da hankali kuma ya san abin da ya kamata to za ga abin ba zai dame shi ba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na barka da dawa muke magana kaga bayani nan da ka fito kai wannan ya fito fili kaga malamin mu ba masu mai bane wannan kalmar ni na na rike shi a Nahmadu hu wata kila bai haddace wannan kalmar ba <laughs> Allah ya samu lafi to nan kaga irin wayannan sune wai malamin ba masu mai bane irin wayannan sune wai malamin sunan Nahmadu kaji mutum tantiri jahili malam na ji da kan mana a ashiratan kamila da aka samu na guda goma cap cap takwas ka samu malam saura biyu takwas saura biyu to zan sa biyu na hamada wala zan samu ku guda biyu tantirin jahili ne amma haka za ka ga ya zauna yana zagin wa'insu maluma kwanaki nan haka na ga wa'insu sun zo na wai mukabala da shi su ko ƙungiya suke karewa shi kuma yana rusa ƙungiya ne to ni kaga yanzu in ka ce mun ma wai in in zauna a kan in kare ma kungiya ni wallahi ni ba zan iya ma baka ai haɗin kai na bata kai na lokaci ba dan ba wannan bane ai a gabana haka kuma in ka ce in zo in sukan ma kungiyanci da wannan ni ba wannan ne a gabana ba kawai ni aikin nake gani eh, Al-Ibratu bil haqa'iq la bil alfaz kawai abin da ni nake ne gani hakikanin abin wani yana nan yana yaƙa ƙungiyancin mama ya fi kowa yi wani kuma za ka gani kuma yana cikin ƙungiyar wani amma kuma baya ƙungiyancin Allah ya samu dace ga wani ya yi kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da wa muke magana kana magana da dairu daga nasara state to dairu muna jin ka daga nasara state muna jin ka ya gajiya ya yau to wala alhamdulillah na ga na ga program din da kuke yi na'am dan Allah abin da nake son tambaya me matsalan Dr. Jamilu a wannan magana da yi wani Dr. Jamilu wa kuke magana shi yanzu kuke cewa ya yi jahilci wa ya mutuwa ne ya tashi tambayar ka ne na ce a wani Dr. Jamilu Dr. Jamilu na Bauchi wanda kuke maganan shi ne nan kaji wani ya yi maganar Dr. Jamilu a oke ko wanda a yi nasa abinda nake son fahimta zuwa mana wanda a yi nasa abinda Dr. Kabiru ya yi ne kuke ganin laifinsa a'a ina ganin shi wanda a yi nasa sunansa Dr. Jamilu na Hamadahu ka ce sunansa dr jamilu a'a abin da nake so mu fahimta tukuna ɗayan da aka taka fahimci ni abin da dr kabiru gombe a saudiya shine kuke ganin laifinsa ko kuma me matsala wato ina ganin ɗan uwa baka sa abin da ake tattaunawa a kai ba da kai wa kanka adalci da Allah a'a na bi ku ko dai daga farko daga farko jima na da farko ban ban saurare ku tun daga farko amma na zo na sami bayanin din yanda kuke ciki lokacin yanzu da Allah kana ji ka ji eh ka ga bidiyon wannan na daddanna a tsakani da Allah ban gani ba to ka ji da Allah an ok to tunda kila ban sani ba ko shine Dr. Jamilin amma ka ji an yi magana akan wani Dr. Jamilu waye ai kaji yayi magana naga ga abin da naga abin da ake rubuta assalamu alaikum ka ga da Allah tsaya ka ji kana ji wa alaikum salam mu fahimci juna da eh. Allah da kai kana ji ka ji an yi magana akan Dr. Jamilu eh na ji waye magana sai ka ayyana yanzu yanzu yanzu abin da ina so mu fahimta a'a kana ji da Allah kaga Dr. Kabiru ya faɗa daya daya kaga a tsaya da Allah kana ji ba a ayaka da ni kaga da Allah tsaya ka ji da Allah kaga kana ji tunda haka zo ka ambaci sunan wani a'a tsaya ka ji tunda ai haka zo ka ambaci sunan wani kace an yi magana a kansa kana ji ba inda za ka sai ka faɗi wanda ya magana a kansa ba inda za ka yanzu ai a komen na ga abin da yan uwanku suke tafan magana cewa shi ibe ba a ci zagi a a wajen Dr. Jamilu ba ka fahimce ni tukuna ni ba ba a tsaya da Allah kana ji ba bare inda Dr. Jamilu nake ba abin da nake so in magana a tsaya da Allah kana ji tsaya da Allah kana ji mu yi abu na fahimta a komen kaga ana rubutawa sai kai amfani da wannan yawwa ni tsaya tsaya tsaya da Allah ishuru da Allah ishuru tsaya anan da Allah Kabiru Gombe ya shi ne ganin laifinsa ina ganin ni na dan sa masa wannan to kaga irin wayannan wawayen irin wawayen su ne a cikin wani tafiyar sunna irin wayannan wawayen ka zo ka ce an yi magana a kan wani an ce ma waye magana a kansa ka ce wai ai an rubuta wai a wai masu bibiya Ka ga irin wannan to a yanzu wannan har ya fahimci sunna da wannan wawancin dan Allah har ya fahimci sunna Allah wallahi wallahi kana ji wallahi yanzu kana ji da dai irin wannan wawancin kai dai ba za ka fahimci sunna hakikanin fahimta ba irin dai wannan dai a'a aini tsaya ka ji kana ji nan da ka zo ka yi magana a kan abin da ba mi ai magana ba ka lakkana min wallahi gwara ma ka ma zage ni shi ya fi min sauki wallahi gwara ka zage ni wallahi ni ya fi min sauki ma ka zage ni da ka zo ba a yi magana a kan wani ba ka zo ka ce an yi magana a kansa a tambaye ka ka kasa kuma faɗin waye ai magana a kansa ka ce waye ka gani a comment irin wai wa'annan su ne fa'ali sunan irin wa'annan wawayen irin wa'annan wawayen yanzu dan Allah wannan yaya za a iya fahimci sunna hakikanin fahimta Allah madaukacin sarki ya sa mu dace sai an jima Allah shirye ka yanzu da Allah irin wa'annan wawayen a cikin tafiyar sunna da Allah yaya ma za ma su fahimci inda ma aka dosa dan Allah dan Allah irin wa'annan wawayen to kaga irin wa'annan su ne 'yan ƙungiyar kuma ƙila baya ƙungiyar amma kaga wannan shine ainihin kungiyancin wannan shine ainihin kungiyancin to irin wayannan mahaukata ba su ne a cikin duk tafiyar ba irin wayannan Allah ya samu dace assalamu alaikum a'a ai eh, ai na ce ma to kaga irin wayannan za ta iya yiwa baya kungiyanci baya kungiya kai amma ka ga yanzu ai mu nan ai yazo yayi mana kungiyanci ne shi na madu ba da Jamilu bane ne shi shi da Jamilu da yake fada ranar da Jamilu ne fara kafa kyamara ya fara magana akai to shi ne yake so ya kawo magana ba okay a wani amma na ji yana ci a kila wanda ai muka sa ko sunansa Dr. Jamilu ko na wannan mai cewa innal hamdalillahi hamada hudun nan shi yake ni shi ba da tajamil bane malam okay okay okay eh, shi da tajamil malam ni na fara kiran shi farko lokacin da ya sa kamera ni na fara kiran shi kullun farko ne na fara masa a'a a amma da Allah kana ji wai wanda Dr. Jamil ake fani daga Jamilu dalibin a Dr. Jamilu dai daya Dr. Jamilu Okay, a wani bauchi? Ok, shi ok, okay okay na gane to amma da Allah nan waye ai magana yanzu a kansa da Allah yawa shi yan magana yan kwamitin duba shi to yanzu dan girman Allah irin wa'annan su ne yanzu ahli suna ka duba wai magana yan comment da wai irin wannan wawancin har za ka fahimci sunna ma kawai ka gani a comment ana rubutawa kawai ka hau da irin wannan wawancin za ka fahimci suna ka ga lokacin da malam kudimi da ke program commenters sun ka duba malam da ka ga ranka zai baci ranar kamar zubar hawaye Allah ya sa mu dace sai an jima shek amin Allah ya sa mu dace to kaga irin waɗannan wawayen yanzu wai su ne ahli sunna assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam wal alkanawi na'am ya gida ya ibada alhamdulillah kada lafiya wallahi alhamdulillah ya program na gara program ana ta program eh wallahi gaskiya ne mal alkanawi mal alkanawi na'am ni masoyin ka ne daga farko ina so ka sani kakka damu da wannan bashi a ka dan uwa kai ma Allah iso ka alhamdulillah amin amin amin Allah saka maku da alkhairi ina da magana ne kan ni ma alkanawi kan abinda babban malami shi kabir gwamnati Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana ya magana amin ni a gani na gaskiya ina ga wannan magana ya kamata mala ya zo ya janye ta kaga akwai kalmar da kai kanka mala alkanami kana amfani da shi akan mutanen nan to kuma sai a zo a ga wanda yake gaba da kai a tafiyar sunna ya zo ya yabe ka to ni ina ga duk lokacin da ka zo ka yi irin wannan magana a social media za su iya kafa maka hujja da cewa ga ma mai gidanku nan wanda yake gaba da ku ya ya faɗi kasan haka to ina ga ya kamata a ce malam ya kamata ya zo janye maganan nan gaskiya na saurari karatun wato ba sai na kama suna ba akwai karatun wani wanda na saurara eh abin da ke faruwa kana ji eh ina jin ga wannan kanin ka ji wannan abubuwan da muka tattauna a nan eh na ji to a yanzu da Allah ka ji irin ko <clears throat> mun gamsu da abin da shafi yayi ko ni din ma cewa ko ina ganin ya yi daidai to mu abin da muke cewa shi ne. Eh. Don mun ga cewa shek ya yi kuskure wani ai na gaya ma ni eh. ba ma na zo ne in yi ai magana akan wai abin da shek aye ba Don ni ina da eh. alaka da shek kuma ina da alaka da waɗanda suke da alaka da shi Don haka ni na sauke nauyi na ta nan ta ƙasa okay shi eh, eh, eh, shi yasa ni no need in zo in yi ma magana amma ina magana ne akan abubuwan da yake biyowa baya daga waɗanda suke da'awar sunna eh na ga wani mana tabbata ya yi wannan magana yayi wannan zage-zage shi ya zo ya yawa tuni yawa tuni akan abin da zo in yi ai magana akai yawa ai ko gaban Allah muna maku shaida gaskiya ka san wani abu ai na faɗi in wani zai ji eh. haushi a kan abin da kamar yadda aika ka faɗi irin kalmomin da nake amfani da su a kansu yawa da kuma yadda ni nake bibiyar su na san su eh. zan fi kowa damuwa da abin da shek ai ya faɗi a kansu so amma ai so nake to wallahi malal kanawi kai na fitinawa da shike da malai yanzu shek shikenan dan dan Sheikh yayi haka na ji daɗi kuma sai ya bani kofar zama in rusa shek in ci masa mutunci in nuna yanzu shi ke yaƙa sunan ma don ya yi wannan kuskura ina ina eh, to mu kaga abin to ni abin da ya zaunar da ni kenan anan eh abin da ya zaunar da ni amma kana ji wallahi eh. babu wani ahli sunna da zai ji daɗin abin da shek ya faɗi akan wannan in dai ya san koza kuma ni abin da ni nake gani kana ji shek bai san munir adam koza ba kaga shek Kabiru Gombe wallahi waya ma kwanan nan ne ma ya gyara amma bai cika ma ya rike waya ba kuma tsaya ka ji in gaya ma wani abu ma wanda na taba faɗi ka san irin abin nan da muke wa raddi wa 'yan ɗariƙa ka san an kai mu ƙungiyar izala wallahi kuma na taba yin wannan bayanin eh. to wallahi abin da shek kabiru gombe ya yi da suka haɗu da malam bashir umar argungu ya ce kunji kunji abin da aka kama na ƙara a kanku ya ce wallahi kakku tsaya ku ƙara buɗe wuta ya ce idan muka hana ku wannan abin ya ce ai mun rusa izala ina izala ya ce ai akan haka izala ta ginu ai ya ce ku ba zage-zage ai kuke ba ai ya ce karatu kuke ku buɗe littafi to wanda ya gaya ma wannan dan ya zo ya yi wani kuskure yanzu sai ka ce ai a'a yaƙar abin ya yi ko ai a'a ai shi baya kishin sunnar duk alkhairin da ya yi sai ka zo ka ci masa mutunci gaskiya a shi wanda ya ci mutunci na malam kana ji a ai ba mutum ɗaya bane ni na gan su da yawa <laughs> eh ba mutum ɗaya eh, bane Ila ko kai wanda kai ka gani kenan Allah ya sa mu dace akwai kuma shi wanda shi wannan dama bai da tarbiyya shi dama zai iya zagin kowa da eh, matattu da rayayyu su malam Jafar duk bai su ba ba sai na kama suna ba duk bai bar su ba ya zazzage su ya ci mutuncin su ko program ma da zai fara ma da su Sheikh Balalo ya fara ya ci mutuncin su Alhaji Bala alkaza kaza ya dinga cin mutunci kaga wannan duk abin da ce ni wannan ban ma da kike shi wani kawai na san dai ahlus sunna ne amma yana da eh ka san akwai waɗanda suke da dan wannan sakure da yawa eh a akwai waɗanda ba su da hankali a tafiyar ai mu ma mun san su suna nan eh akwai waɗanda ba su da hankali gaskiya gaskiya amma malam da Allah malam alkanabi shin akwai wani abu da malam yake kokarin yayi ne ya janye maganan ko wallahi kana ji wallahi ni yanzu ban san komai akan wannan ba kana ji ka san koza ka san koza yana da makirci wallahi wato ka san wani abu da ke faruwa idan ya eh, ina jin kawa ni akan koshe ke janye duk ban san wannan abun ba ni dai kawai abin da nayi shine da naji abin na ji kuma a'a wannan abin da shek ya yi a waje na kuskure ne na bi hanyar da ya dace kuma na isar da saƙo yanzu ko shek ya dawo ya ce abin da ya kuskure ne ko ya wannan ni wannan baya kai na a eh, to baya eh misali in gyara ba kaga ya kamata gaskiya a bidon fili a gyara ni ina ka eh to kila yanzu kana ji kila yanzu wannan sakon naka kai da kai ka isar ni yanzu kana ji ai jiya ai nayi bayani da ɗaukan hotuna da suke da malamin sunna da ko bibiyan malamin sunna da wai suke bu cire su daga kalmar jahilai ba ne tunda da aini da zo aina ce jahilai ne ai jahilcin su na danna suka yi bayani aina ce jahilai ne sosai ko kuma sun kasa janya sun kasa buge magana na yawa to ni kaga ko sun je ko wani malami ya yi magana a kansu ko wannan duk ni bai shafe ni ba Allah ya sa mu dace nan ga wayan suna ta kira dan uwa Eh, ina ganin daga mutum bi da Allah ku ya ƙuri an tashi assalamu alaikum assalamu alaikum ku dan bari a ɗau mutum uku haka wa alaikum salam barka dai eh da nan ka rage na kusa da kai ka ya salama ina ganin saura mutum biyu ko uku da Allah ga wani na yana ta kira Allah ya samu dace ina ganin lokacin sallah ya kusa shi yasa dai wannan dai a takaice abin da nake ƙara maimaitawa ne. lawayin su tantiran jahilai ne wallahi amma saboda suna da waya da kyamara sai su sa su zagi kowa kuma su a tarihinsu ba abin da suka taɓa wa sunna babu ba abin da suka yi wa sunna ba abin da assalamu alaikum shek kai ne to na ƙarshe shek eh kai ne na ƙarshe yawara malam wato magana na gaskiya shine kaga irin halin kenan yanzu wannan abin da wannan yaron ya maka daga nasarawa wannan wanda yake gadin bai ma san ake ciki ba mun already ya riga ya gina wa kansa tunani sannan malam kullum abin da nake ga irin wayannan malaman mun wani wani littafin kira suke da shi a ɗakin su wanda ba su malaman izala ba su da shi a ɗakin su kitabu da mana a kirkir da hawiya a kirkir wasafiya wanne ne suke yin sharhi sunna wanne ne suke da shi wanda malaman izala ba su ci amma sai ya zama kullum burin ka shine kai kauta sab kalmar alfaz ta yadda ba wanda ma zai fahimci cewa gyara kake nufata sai dai dauka cewa ka fito lokacin mutunci ne Allah ya sa. Sai zama to Allah kake nufi da wannan aikin ku. ba neman kaskantar da kowa kake ka dawo kan gaba ga tsakanin mutane wato ka san wani abu da ke faruwa abin da yake ban tsoro wallahi Allah ya sa eh. duk da zamu yi shi dan Allah dan neman yardan Allah eh da ke faruwa kana ne ba yardan Allah bane Allah ya sa mu hakuri wato ka san abin assalamu alaikum wa alaikum assalam ai ka sa abin da ya bani mamaki to kaga irin waɗannan dan girman Allah yaushe mutum ma zai fahimci sunna wai gani yayi a comment ana wai rubutawa ai an riga an sa musu hamasa malam kuma wanda nake jin tsoro ko wallahi tallahi din wannan zafin karshe zai kyankyashe wani wani sabon kyankyasa ne boko haram wallahi irin wannan zafin da daukan abin da ba zafi ba ne da wai babban za ka mu'amalanci sabani ya zama to sai dai ka mu'amalanci sabani ya tsanani da kawai zaba harce da kuma kowa ɗaliban ka kawai ta magana akan duk wanda suka saba da shi to wallahi karshe nan sai dai zama a fitar mana da duniya wallahi wani saddin kawarijai yan boko haram <laughs> eh Allah ya raba su da yan boko haram eh inda ya haddi ahli sunna ne ko suwaye Allah ya raba su da boko haram to ina ganin shine anan zan tsaya wato kamar yadda dai na yi bayani akwai ɗan uwa ya nemi wani abu ne masa ya ce wannan na hamada hudun nan na sa masa ya cika guda goma to zai sama tilka asharatun kamina to irin wa'annan jahilan su ne ake ba su dama suke zagin malamin suna irin wa'annan tantiran jahilan kaji na hamadahu tantirin jahili ne to yanzu da Allah wannan ko muqaddima bai iya ba da Allah yaushe ke da hasila ilmiya ma da zai magana akan mas'ala dan Allah dan Allah to irin wa'annan ne ake ba su dama ake korowa ahlus sunna su mutum wawa ne shi jahili bai san ma inda karatu ya dosa ba amma kawai saboda a in kawo ra'ayi zai goyi bayansa shi kenan kawai in na faɗi kalma zai ce haka take da haka yanzu ne malami amma ko muƙaddima ma bai iya ba tantirin da ƙiƙi ne na hamadahu sai na sa ma ya cika goma tilka asharatun kamila zamma ka gani tsaya mu gani ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma Za in sama cikon na goma na hamada hudun za in sama cikon na goma na tsaya a na takwas ko zan sama tilka asharatin kamila til e zan sama til e zan sama tilka asharatin kamila za ka ji bismillahir <laughs> a nan na taran <laughs> ya dan cije haka ya haka <laughs> eh, a wannan na wannan a wannan na taran to saura na goma saura na goman gashi saura na goma saura na goma a wasu billahi mina shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره haka wallahi ya iya eh, haka wallahi ya iya haka ya iya kawai irin wayannan jahilan dole mabiya sai kun kula sai kun tashi kun nemi ilimi ilimi kuma mai hada da tarbiyya kun fahimci ma menene sunnar ma ku yi ilimi ku fahimci menene sunna da shine za ka yi kishin sunna kishin da ta dace da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da shine za ka ajiye abu inda ya dace in malami ya yi kuskure mana ƙara maimaitawa su da yawa fa su da yawa waɗansu sun fahimta son zuciya shine yake sawa suke zama makafi sun fahimci abin da muke nufi mu fa ba mu ce kada a yi wa malami raddi fa in yi kuskure ba fa ba mu taɓa faɗin wannan ba kuma ba mu taɓa cewa in malami ya yi kuskure daidai ya ba ba mu taɓa cewa ba abin mu da muke cewa shine malami ahal sunna mai da'awa zuwa ga sunna in yi kuskure yanda kuma ake masa mu'amala ba haka ake wa malami dan bid'a mai da'awa zuwa ga bid'a mu'amala ba a yayin raddi kawai abun famu da muke cewa kenan amma wani ya fahimta son zuciya ta sa shi bai nuna ya fahimta ba saboda a'a shi in bai ci mutuncin ba in bai yi zagin ba in bai zafafa ba in bai kokarin badda'awa ba shi bai ji daɗi ba ba mu taɓa cewa kada a yi wa wani malami raddi ba ina ƙara maimaitawa ba mu taɓa cewa kada a yi wa wani malami raddi ba ya yi kuskure ba mu taɓa cewa ba kuma babu wani malami da ya zo ya yi kuskure ya bayyana kuskure ya yi muka ce ba kuskure ba ko muka tsaya kare shi musamman irin kuskure wanda yake fitowa fili ba mu taɓa haka ba kawai inda yake in an zo ana ƙoƙarin badda'a shi bisa kuskuren nan da ya shi ne muke cewa wannan khawarijanci ne kuma har yanzu muna nan idan an zo ƙoƙarin fitar da shi daga cikin sunna saboda wannan kuskuren da ya yi shi ne muke cewa khawarijanci ne kuma har yanzu muna nan idan an yi masa mu'amala yadda ake mu'amalanta ɗan bida'a gurin wannan raddin shine muke cewa khawarijanci ne kuma har yanzu muna nan kuma duk wanda yake da dama ya yi muƙabala da ni akan wannan to da Allah ya fito a social media kowaye ko a ƙasan nan yake ko ba a ƙasan nan yake ba ya fito mu yi muƙabala da shi akan abin da na faɗi cewa ba haka bane a tafiyar sunna kowaye da Allah ka zo ka sa kyamara mu kuma haɗu da kai a isha fm mu zauna a kan wannan muƙabala yanda ake mu'amalantar malami a halin sunna gurin raddi na in yayi kuskure ba haka ake mu'amalantar malamin bid'a ba saboda shi wannan asalinsa sunna ne wancan asalinsa bid'a ne wannan zuwa ya tabbatar da sunna sai ya kuskure saboda shi ba annabi bane shi ba mala'ika bane wancan kuma daman bid'a ya zo ya tabbatar saboda haka in yayi kuskure wannan ba afuwa ba uziri ba kawaici dole ne a kausasa masa wannan shine kuma duk jahilci ne ke ruɗar wa'insu jahilci ne da hamasa ta hauka ba ta doron ilimi ba duk shi yake su amma dukkanin wanda yake bibiyar littattafai musamman na shekul islam ibn taimiyya ya san abin da nake faɗi haka ne ya san abin da nake faɗi haka ne ibn taimiyya cikin majmu'ul fata zaka ga yana kawo salaf wayanda suka aikata bid'a amma baya ce musu in bid'a din tare da cewa abin da suka aikata din kuma bid'a ne wannan shine hankali shine ilimi wanda ba shi ba wawanci ne hauka ne kuma jahilci ne ba karatu a ciki ne in za ku ji gaskiya ku ji gaskiya in ko ba za ku ji ba ku je ku yi ta yi mu dole dai mu gaya muku dole mu gaya muku ba mu taɓa cewa kada a yi wani raddi ba ƙarya suke yi kuma ba mu taɓa cewa wani in yi kuskure muka fahimci kuskuren ne mu ce ai ba kuskure ba mu taɓa ba kawai mu yanda ake mu'amalantar malaman sunna ne ba mu gamsu da shi ba a yayin yi musu gyara kawai shine kuma ba haka bane a tafiyar sunna Allah madaukakin sarki ya samu dace nan nake ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu